Hukumar inganta ƙanana da matsakaitan masana'antun Najeriya ta lashe takobin samar da ƙwararrun matakai da za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A taron kwana uku da hukumar ta shirya wa daraktocinta da sauran manyan ma'aikatanta daga jihohi talatin da shida na fadin Najeriya, darakta janar na hukumar diko Umaru Rada ya ce sun shirya taron ne don samar da hanyoyin haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Mun kira duka manyan ma'aikatanmu da ke jihohi guda talatin da 36, mun kira duka zonal directors ɗinmu da manya-manyan jami'an hukumar mu domin mu gaya ma kanmu gaskiya. Mu kalli me muke yi, menene aikinmu, me abin da ya kamata mu. mu yi mu ƙara ganin mu yi abubuwan da za su haɓaka ci gaba da tattalin arzikin ƙasar nan baki ɗaya so idan ba mu kalli kanmu muka yi makan adalci ba inda muka yi kuskure mu gaya ma kanmu mun yi kuskure inda muka yi daidai mu gaya ma kanmu mun yi daidai baya da za a mu iya samun nasara ta yi daidai da irin bukatun wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da yake son haɓaka ƙanana da matsakaitan masana'antu babu yadda za a yi tattalin arzikin kowace ƙasa ya ci gaba idan ba a haɓaka wa'annan masana'antun ba sannan kuma a siyasance wa'annan mutanen su ne wa'anda suka kawo wannan gwamnatin a wannan lokacin suna buƙatar canji suna buƙatar arzikin su ya haɓaka suna buƙatar su ga tattalin arzikin ƙasar su ya ci gaba domin wannan abun shine abun da zai iya biyan su shine kaɗai shugaban ƙasa zai iya yi mu talakan Najeriya ya ga cewa arzikin shi ya haɓaka. haɓaka ya ta'allaka ya zama wani abu kuma ƙasar mu ta ci gaba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce yana da yakinin taron zai taimaka wajen kyautata rayuwar 'yan Najeriya musamman ma matasa. Wannan lokacin matasa suna neman aiki, matasa suna neman a taimaka musu a nan gwamnatin taraya ta bada kafin mu zo ofis ta bada biliyon biyu a taimaka wa matasa ba iya ba shi sa muka da tashin hankali iri-iri da muka zo muka duba mun ga an saci kudin nan an nemi dabaran da za a bincika dawo da kudin nan ba dawo da shi ba maganan da yake kasa shine wane ne ya dauki kudin ya gudu da shi ni ina neman abin da zan taimaka wa matasa na kuma ta da wasu da suka halarci taron sunana ma'azu muhammad bara'u daga sokoto na zo gaskiya a aikinmu abu na farko mutanenmu idan ka je waje abin da suke cewa kuɗi which kuma an gane da cewa kuɗi samun kuɗi ba shi ne kasuwanci saboda akwai matsaloli da yawa wanda kuɗi ba zai iya maka ba idan baka da ilmi na tafiyar da ma menene kamata kai eh, suna na safiya balla yobe ana bar ma mata nauyin kula da family so yawanci in aka faɗaka musu da kai cewa ɗan ƙananan sana'an da suke a gida ma zai iya ciyar da su da iyali za su iya yi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria